نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين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 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin umar ibn khattab da yake nan tsaye yan kifi a cikin garin kano a wannan rana ta asabar wanda yau ɗaya ga watan bulkada hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya dace da goma sha takwas ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida wannan zama namu shine zama na ɗari da ashirin da uku a cikin tafsirin suratul baqara wanda darasin wanda daga shi sai wannan wani aya ta ɗari biyu da ashirin da biyu yau ga shi mun tashi aya ta ɗari biyu da ashirin da uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nisa'ukum harfin lakum matanku wurin shuka ne gare ku fatu sakon an nashi'tum ku zo ma wajen shuka ku ta kaifiyar da kuka ga dama wa an li anfusikum kuma ku gabatar da alkhairi ga kawunanku wattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wata'ala wa'lamu ku sani annakum mulaqu cewa ku masu haɗuwa da shi ne wa bashir mu'minin kuma ka yi bishara ga mu'minai wannan aya malaman tafsiri sun kawo dalilai na saukar da ita dalilai mafiya ƙarfi dalilai ne guda biyu dalili na farko suka ce yahudawa sun kasance suna riya cewa don mutumin da ya sami da matarsa wato daga baya amma kuma ya sadu da ita ta gabanta amma kuma daga baya to wannan idan haihuwa ta kasance za a yi fiɗa namiji ko mace mai harara garki to kasancewar al'ausu da alkhazaraju wanda suke matsauna madina tun a wannan lokaci na jahiliya kun sani cewa kamar yadda muka ambata a baya yahudawa sun karanta sifofin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma sifan wajen hijirarsa ma'ana inda rayuwar ma'aiki alaihi salatu wassalam za ta kasance ta ƙarshe wurin hijirarsa suka ga babu inda ya kama da yankin sham ko madina wato shi ne ya kama da wannan wuri mai yawan duwatsu da kuma bishiyoyin dabinai da kuma yanayin ƙasa to da yawa suka dinga yin ƙaura daga yankunan su wasu su koma sham wasu su koma madina fatan ya zama wannan annabi na ƙarshe ya kasance a cikinsu. to lokacin da suka zo madina sun samu wannan ƙabilu guda biyu na al'ausu da al mun sha faɗa cewa nau'in yahuda wanda suka zauna a wannan lokaci uku ne akwai banu kainuka akwai banu ƙuraiba da kuma banu nazir to kasancewar su yahudawa ma'abota littafi ne malamai ne masu ilimi ne su kuma mutanen madina al'ausu da alhazaraju wanda suke jahilai ne ba sa rubutu ko karatu ko saka aka samu da umman larabawa wanda bi ba aka fil ummiyi na rasulun minhum al'ummiyun sun da su ne wanda ba sa karatu ba sa rubutu to ga al'ada duk mutumin da baya karatu baya rubutu to yakan sallama ma wanda ya sanya fi shi ilimi ai kun ga da yawa shi sanya wanda ba sai karatu ba sukan samu zamewa kafa ta hanyar miyagun malamai duk lokacin da wanda bai yi karatu ba ya ga wani mai sifa ta malamai yana aikata abu to ba ma zai bincike ba zai ɗauka wannan abin daidai ne to su yahudawa daga cikin riyawarsu duk wanda ya zama ya sadu da matarsa daga baya ya sadu ta gabanta sai wannan saduwa Allah ya kaddara rabon ɗa namiji ko mace to wannan da zai kasance mai harara garki to kasance wasa da wannan aƙida sai su ma al'ausu da al khazraju suka ci gaba da kyamar wannan yanayi tunda suna ganin wanda suke gaban su a ilimi a karatu suna kyamar wannan abun a su, cewa akwai dalilin yi to saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala ya sauke wannan aya domin kare ta wannan barburbin akida dalili na biyu kamar yadda malaman tausiri suka ambata cewa su al'umma shawa sun kasance suna da yanayi daban-daban na saduwa da iyalansu ko ta ga yanayi kaza ko yanayi kaza ko yanayi kaza su kuma mutanen madina ba su san wani abu sai yanayi guda ɗaya to sai wasu daga cikin muhajirun suka auri wasu mata daga cikin al'amsar kasance wasu mutanen makka cewa suna saduwa da iyalansu ta yanayi daban-daban sai su wannan maza suka so su yi wannan ga matan madina sai suka yi musu inkari suka ce ba amince ba ko dai a rayu irin yadda suka saba ko kuma a rabu har magana ta kai ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda haka sai Allah ya sauki wannan aya kamar yadda muka sha faɗa a iya samun dalili biyu ko dalili uku ko sama da haka zamo su ne sababin saukar wata aya ko kuma ainihin ayoyi to dai Allah subhanahu wata'ala sai ya ƙaryata Yahudawa dangane da wannan riyawa tasu sannan kuma aka dakunan matan Madina dangane da ainihin su ma wannan kuduri da yake cikin zukatansu kamar yadda malamai suka ambata Allah da ya yi duniya ya samar da abubuwan da suke cikinta to ya kaddara ma waɗannan abubuwa wanzuwa ila yau mil kiyama duk abin da Allah ya samar a duniya to wannan abin zai ci gaba da wanzuwa ba zai kare ba sai alkiyama ta tsaya to dangin abubuwa da Allah ya samar kala kala ne abin da yake da alaƙa da buƙatar ɗan adam ko dai ka samu wanda yake hayayyafa ko kuma wanda baya hayayyafa hatta shi ɗan adam kansa abin da ya zamo yana hayayyafa kuma ya zamo buƙatar ɗan adam tana da tsanani a kan wannan abin to za ka gabi yadda za a taɗa a raya wannan abin ba zai yi ƙaranci ba in ma ya yi karanci a wani ɓangare to wani bangare zai zamo mai yawa bal zai zamo mai yalwa a ko'ina a duniya abinda kuma ya zamo ɗan adam buƙatarsa ba ta da yawa to wannan abu zai iya karanci kuma a neme shi a rasa za mu iya kasancewa shaida yanzu akwai yanayin wasu ƙwari ko yanayin waɗansu tsuntsaye ko yanayin waɗansu dabbobi wanda za ka ga cewa ƙila wanda ya san shekara talatin baya ko shekara arba'in zai ga wayannan ƙwari ga suna available wannan tsuntsaye ga sunan amma sun zama nadir haka ne kuma haka bane yanzu mu ɗauki tsuntsaye dangi biyu mu ɗauki shamuwa ni na san akwai matasa da yawa anan wanda ba su ma san mece shamuwa ba ba su taɓa ganin ta ba ba san yanayin ta ba mu a wayan mu za ga cewa idan shamuwa ta sauka to wuri yakan zama wani dindindin abinda ake cewa ‘ya'yan da aka haifa a bana to su za su koma tare da iyayen su iyayen ba za su dawo sai ‘ya'yan su ne za su dawo su ma idan suka haifi nasu ‘ya'yan biyu kuma da biyu suke haifa idan suka haifi nasu ‘ya'yan su koma su hudu iyayen ba za su dawo ba ‘ya'yan su dawo haka muka tashi muna yara duk wata bishiya da aka sani inda shamuwa take rayuwa to irin wannan lokacin dab da damana za ga cewa ainihin ta zo to amma ni na daɗe ban ga shamuwa ba gaskiya shekara ashirin ya zuwa yanzu ba na jin na ga shamuwa in ban da je ƙasar sudan ya aka yi barazana ake masu sun yi su aka Allah da shi sani amma duk yanzu kusan babu shamuwa ban sani ba da idan an je arewa mai nisa ko za a iya ganin ta amma dai za ka fi tsuntsun shamuwa kusan yanzu ya ƙaura ungulu in ka nan abatuwa har ma ainihin ta dame ka to amma yanzu da yawa za ka je wurare da yawa ba za ka ungulu ba to wanda misali ne na kawo yanzu wajen nan tsuntsayen wata bukata muke da ita tare da su babu da wata bukata da ƙarfi saboda ka dan sun yi karanci ba za mu samu matsala ba to amma yanzu ka ɗauki kaji ka ɗauki awaki ka ɗauki tumaki ka ɗauki shanu idan suka yi karanci za mu shiga matsala ko ba za mu shiga ba za mu shiga shi sa Allah sai ya ba da dabaru na samar da ma waɗannan nau'uka yanzu da za a ce yadda muke da yawa bukatunmu kawai iyaka da gida ne to kajin za su bi jiki amma Allah sai ya kawo dabaru na ƙyanƙyasa zamani abubuwa duka ma'ana dai wannan abubuwan da Allah ya yi kuma ya sanya ɗan adam bukatar sana rataye da wannan abu sai zai dinga samuwa ina yau haka nan abin da ya shafi tsirrai da bishiyoyi za ka gaba mu muke shuka su ba yanzu mu kalli bishiyoyi irin na kuka tsamiya geza sabara duk ba shuka su ake ba amma za ka ga cewa kana fita za ka dinga ganin su Allah shi ke tsiro da kayansa saboda akwai bukatun mu tattare da su duk yadda za a sare bishiyoyin a zo a kona su amma dai in ka fita daidai za ka ga bishiyar tsamiya za ka ga kanya za ka ga kaza za ka ga kaza kuma Allah bishi ke fitowa da su haka nan sauran ciyawa ko siyayi da muke amfani da su abin da ya shafi irin duwatsu su kuma wanda ba hayayyafa suke ba kuma Allah san mu suna da yawa su kuma Allah sai ya samar da adadi mai yawa wanda bukatun ba za su yi kare su kankanin lokaci ba yanzu idan muka kalli duwatsun nan galibi da su ake kwalta a yi mabul a yi tayar a wane ne amma ga sunan kamar ba za su ƙare ba ana ta kwankwasa ana ta ainihin fasawa ana rikawa amma ga sunan kullum suna saboda Allah ya san bukatan muna da tare da su to Allah ba zai ƙara da su ba ila yau min ba. to za ka ga cewa wannan ƙwari da tsuntsaye wanda Allah ya san bukatan muna da tare da su da mamu ɗin Allah sai ya jinsi biyu jinsin maza da jinsin mata kuma Allah sai ya sanya mu kowane bangare bukata ga kowane bangare da a ce yadda Allah ya halitta jinsin maza ko na ‘yan adam ko na tsuntsaye ko dabbobi ko ƙwari a ce jinsin maza bai da wata sha'awa tsakanin jinsin mata kamar yadda jinsin mata ba shi da sha'awa a jinsin maza to da an nemi wannan irin an to amma Allah subhanahu ta'ala sai ya sanya kowane bangaren yana da bukatar bangarensa jinsin maza na dabbobi da na tsuntsaye da na ƙwari suna da buƙata zuwa ga jinsin mata kamar yadda matan suke da bukata zuwa ga jinsin maza kuma wannan mu'amalar da Allah ya riga ya tsara ba wata makarantar da sai an shiga da su an koya musu Haka nan, ya tan din namiji ya so shi namiji ne Mata kuma ta san ainihin ita mace to haka nan Allah subhanahu wata'ala yi wannan a jinsi na ‘yan adam to shi yasa Allah subhanahu wata'ala a nan sai ya ce ukun harfun lakum matanku wurin shuka ne a gare ku malaman tafsiri suka ce a nan ana nufin ɗigon sinadarin halittar ɗan adam shi ne tugon to shi ne ya yi kama da kwaya kamar a ce ta gero ko ta dawa ko ta shinkafa ita kun mahaifar 'ya'ya mata ita ce ta yi kama da gona a lokacin da ɗan da za a haifa shi kuma shi ya kama da tsirrai ko tsirin da ita wannan kwaya za ta samar to haka Allah subhanahu ta'ala ya samar da ainihin irin wannan mu'amalar da irin wannan zamantakewa shi sa mai suka ce da 'yan adam da ƙwari da tsuntsaye da dukkan dabbobi Allah ya sa wannan sha'awar tsakaninsu amma shi ɗan adam Allah sai ya tsabtace shi sai ya fifita shi sai ya sanya tasa biyan bukatar mai tsari ce tasa mai tsabta ba ta ci barkatai ba wannan domin Allah ya wanzar da ainihin jinsi da kuma ainihin famili na gidaje wane ya san shi dan wane ne jikan wane kuma ainihin tattaɓa wane haka za a wanzu ta da ba za a samu cakuɗe ɗaya tsakanin nasaba ba amma su dabbobi da ƙwari da tsuntsaye Allah bai rubuta haka ta kasance a tsakanin su ba shi yasa Allah bai ba su tsari ainihin irin namu ba to anan domin a girmama sha'anin mata kuma a nuna cewa su matan nan matsayin mallaka ne a wajen maza sai aka ce ukun ba a ce an nisa'u ba nisa'ukum nisa'u mudaf kafin mudafin Matan ku. wannan mutum zai ji a ransa tun da matan nan mallaka ta ce ni nake da cancanta a kanta ya kamata na ba ta kula ta musamman haka ne ko ba haka ba ne yanzu idan aka ce wannan motar ka ce don Allah za ka je ka kara ta a wani waje da gangan ka ce so kake ga idan ya fashe ba za ka yi haka ba aka ce wannan rigar ka ce don Allah za ka ɗebi kwata kai da kanka ka samu rigar ka ba za ka yi wannan ba aka ce wannan gidanka ne ba za ka zo kai da kanka ka je ka rushe san dan barna ba idan ka kana rushe san sai dai don gyara amma ba da niyyar barna ba duk inda ga mai gida yana rushe wani bangare to so yake ya mai da bangaren ya fi da kyau amma ba wai don ya barnata shi ba to dan ka ji a ranka cewa matar ka ta aure tana da wani matsayi na musamman a wajenka wani matsayi na daratawa da girmamawa da kuma kula wannan lamarin namu sai a hankali rayuwar birni daban ta ƙauye daban wato birni aka san ƙauye ce ƙauye sai ka samu matan mafi yawa su ne shawuya birni kuma waɗansu mazan su ne shawuya wannan galibi shi da abin da yake fara to kuma dai menene ita wannan ayar tana nuna cewa ita mace ana mallaka ta ta fuskan aure kuma dole a kula da ita na faɗa mana a wata munasaba yadda Allah ya kyamace ba ta iya tsayuwa da kafafuwanta in ma ka ga ɗaya ta tsaya da kafafuwanta to za ka samu bammai ba su iya tsayuwa da kafafuwansu ba ana haihuwarta hidimarta ciyarwa shayarwa tufatarwa kula da lafiya ilimi yana hannunwa yana hannun mahaifinta ko kuma wani wanda yake wakilin mahaifi ana nan ana nan har ta kai manzalin da za ta yi aure tana yin aure to wannan nauyin ya koma a hannun mijinta shi zai ci gaba da wannan الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أكتي أسكنوهن من حيث سكنتم لينفق ذو سأة من سأتي دعانا نونا كين نوي في كنتا da matsuguni da abinci da tufafi da dukkan bukata yana kan ka kai miji to in tafiya ta tafi ko dai mijin nan bashi da shi Allah ya sa ga 'ya'ya to sai ya zama nauyin ya koma ainihin kan 'ya'ya ma'ana dai ita mace Allah ya sa a rataye take saboda Allah ya san ta kuma ya san ainihin iya bukatar da take da shi to anan sai aka ce nisa'ukum matanku harfun lakum wurin shukar ne, nan ma ba a ce harsun aka yi shigo ba sai aka ce harsun lakum wurin shukar ne. na tabbatar duk wani manomi na kwarai to gonarsa tana daga cikin wurin kulasta musamman irin wannan lokacin za ta samu mai gona ya je ya yi toyi sannan ya yi sassabe ƙarshe a yi sannan kuma ainihin idan an yi ruwa ƙarfi a zo a yi haro sannan a zo a yi kaza a yi kaza a yi kaza na dai gonin ana kula da ita a sa taki a yi furi a yi maimai a yi kaza na dai ba za a bari ta lalace ba to kusan sai aka kwatanta mata da irin wannan yanayin Allah ya ce nisa'ukum harsun ku. matan ku wurin shukar ku ne fa'atu harsakum annashi'tum ku zai kema wurin shukar ku yadda ta yadda kuka so Kaman ana so a ce mana yanzu idan kana da gona za ka iya shigowa ta yamma amma da gona za ka shigo ko ka shigo ta gabas gonar da za ka shigo ko ta kudu ko ta arewa amma dai wannan gonar ita ce ainihin ka shigo wannan gaba kamar yadda malaman tausayi ta ambata ya nuna cewa baya halatta mutum ya sadu da matarsa ba a bigiran da ainihin ɗa zai iya kasancewa ba akwai riwayoyi na ƙarya in kan tafsirin ibn kasir za ka ga ya kawo su da yawa da maridin kasir a masu tawil ya kawo su da yawa wasu ma aka jingina ma'a'imma irin su abdullahi bin umar irin su imamu malik cewa wai ya duzu an yi atiya al'insanu zaujata min dubariha to wannan ba gaskiya ne ba al'imamu sa'idi rahimahullahu ta'ala yace hadisai sun zo tarifan wanda suke nuna haramcin miji ya sadu da matarsa ta dubura bal hadisai ma sun yi tsinuwa ga dukkan mutumin da yake wannan cewa duk mutumin da yake wannan akwai hadisi da yake cewa mal'unun mal'unun mal'unun man atamra atahu fi dubri inan ne ne la'ananne ne tambadadde ne wanda ya sami da matarsa ta duburarta wasu sun samu zamewar kafa sun tafi akan wa'yantar riwayoyi wanda ainihin ba su inganta ba malamai suka ce a nan mu kula da abubuwa ƙalla guda uku na farko Allah da ya kwatanta mata sai ya ce harfin lakum ma'ana wurin shuka ne to wannan mahallin da Allah ya halatta ta nan ne haihuwa kadai za ta yi yiwuwa duk ta wata hanya da ba wannan ba to sinadarin halitta ba zai kai inda ake so ya kai ba abu na farko kenan abu na biyu suka ce domin ita dubura wuri ne na ƙazanta da datti da dukkan cututtuka idan ya zamo shi kansa muhallin da Allah ya halatta an yi togaciya lokacin jinin al'ada mun karanta a ayoyin baya wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan mun ce al mahid shine ko dai ana nufin wurin fitan jinin ko kuma lokacin ko kuma jinin kansa malamai suka ce duk uku Allah sai ce kul huwa cuta ce kuma kazanta ce duk likitoci sun yi ittifaki cewa mutumin da yake saduwa da matarsa a lokacin jinin al'ada to zai kamu da cututtukan da ba sa karɓar magani zai samu cututtuka wanda za yi wahala a ce an warke kuma ita ma matar akwai cutarwa ta tare da ita to sai malamai suka ce in ya zama mahallin da Allah ma ya halarta an yi togaciya lokacin ƙazanta ƙazantar nan ta wucin gadi aka hana kuma yin wannan ya zama laifi to ina ga kuma wurin ƙazanta ta dindindin wanda kullum wuri ne wanda ke na ƙazanta, ina shari'a za ta yi umarni ko ta ba da dama a yi wannan sannan abu na uku ma'amala tsakanin ma'aurata wani abu ne wanda ya zama fa'idan kowane ɓangare kowanne miji ko mata abinda Allah ya halatta masu, na kusa ta juna to shi ne yake ɗebe wa juna kewa ita ta zamo ba ta tunanin waɗansu maza na daban shi ya zamo ba ya tunanin wasu mata to idan aka ce an zabi da mace ta ta ba za a kashe mata wannan kishirwar ba wannan bukatar tata tana nan ba za ta yi ainihin biya ba to ya ilahi idan aka ce za a tafi akan wannan a shekaga ita ba ta samu wannan fa'idan ta cewa ita mai miji ba ce ibn qayyim ya ambaci abubuwa munana masu yawan gaske a cikin zazul ma'ad musamman kuma da ya zo tafsirin wannan aya na mutumin da yake zai kiwo matarsa ta dubura ya faɗi abubuwa munana abubuwa wanda suke masu nauyi na cuta ta jiki da duhun fuska da toshewar basira na abubuwa dai ga sunan wanda ta kyamar juna da tsanar juna yana haifuwa tsakanin ma'aurata biyu idan wannan abin yana kasancewa sannan kuma da cutar da ita ta matar duk lokacin da ya zamo mu'amala tana kasanta ba ta inda Allah ya kaddara ba to wannan mafitar kwacewa take mun sha faɗa cewa daga cikin akuma da Allah yake masu aƙidar neman maza to duk wanda ake wannan abu da shi zaka samu dubararsa ta takwarkace ta lalace yanda ba haya ba zai samu controlling ba Allah ya kiyaye to almuhim dai Allah subhanahu wata'ala sai ya ce fatu harsakum annashitu zai ke wa ainihin wuri shuka ku ta yadda kuka so malamai suka ce ba ana nufin mutum ya zaɓi wani wurin ban da wannan ba a ana nufin ta kaifiya ta gaba ta baya ta gefe duk dai yadda ainihin mutum ya yi shari'a ainihin ta ta masa Allah sai ya ce wa kaddimu li anfusikum malaman tafsiri sun yi sabani akan ma'anan wa kaddimu li anfusikum wasu suka ce abinda ake nufi duk da saduwa da iyali wani abu ne na jin daɗi wani abu ne na walwala wani abu ne na sakata a wala to amma kuma kada wannan ya shagaltar da kai daga tunanin Allah da bin Allah subhanahu ta'ala kada ya zama wannan mu'amalar ita ce rayuwanka tsawon darenka malamin ibrahim yana ambata waɗansu mutane ke cewa menene himmar sai na kasa ta menene kukuci da giya da mata wato wani babu abin da yake gabansa in ban da cin abinci shi ke sai saduwa da mata bai da wani aiki da ya wuce wannan holewa sharholiya gwangwadewa bai san kiyamun laili ba bai san karatun alkur'ani ba bai san kore dare da ibada ta bin Allah ba to Allah sai ya nuna kada mu manta da abin da zai mana amfani gobe alkiyama ka ce wa qaddimu li anfusikum hausa suke cewa ana bikin duniya hakan na kiyama duk da wannan damar da aka baka to kuma kada rayuwa ka tafi a nan ya zama kana da wani lokaci da za ka zo ka saka wani abu na akawun ɗinka na lahira wasu malamai suka ce abinda ake nufi wa kaddimu li anfusikum ku gabatar da wata kyakkyawan niyya a cikin zukatanku duk da wannan saduwa wani abu ne wanda ake ke fidira haka Allah ya gina ɗan adam da sauran dabbobi to kada ya zamo mujarradin kashe kishirwar sha'awa ce ya zamo akwai wata niyya ta musamman a cikin zuciyarka malamai suka ce niyya ta farko ya zama ka kamar da kanka daga hango wa'insu mata na waje ita ma ka kamar da ainihin tunaninta ka kange ta daga tunanin wa'insu maza na waje sannan ya zama kuma akwai niyya ta musamman na cewa Allah ya ba ɗa na gari wanda zai kasance wato ainihin alfairi gare ka kamar yadda hadisi kisa idan ɗan adam ya mutu duka aikinsa ya yanke sai dai uku da gaske akwai auwala da salihin ya da ulau sai da umar an ji kaito ya ce bai taba kusatan iyalansa ba fa sai ya zamo niyyarsa Allah ya bashi ɗa na ƙwarai wanda zai amfana da musulunci musulunci ya amfani da shi to wasu malamai suka ce wannan shi ne ake nufi wa qaddimu li anfusikum suka ce duk da cewa shi kansa mujarradin mutum ya zo ya biya bukatar kansa ya biya ta iyalansa aikin lada ne kamar yadda hadisi ya ambata manzo alaihi salam da ya ambaci ayyuka na lada kaza aikin lada ne kaza aikin lada ne sai ce wa fi buzi ahadikum haka nan ma saduwan ku da iyalansa aikin lada ne kun ga sabai so ga wani abu wanda so ga bambarakai saka ce a ya fi a haduna shahawatahu sun mai kula da ya ba aikin Allah yanzu mutum ya zo ya biya bukatarsa kuma sannan a ce ya samu lada sai manzo alaihi salam ce ku bani labari da a ce mutum ya je ya biya wannan bukatar tasa a inda musulunci ya haramta ba zai samu zunubi ba suka ce kwarai zai samu zunubi sai manzo Allah sallallahu alaihi to haka nan idan ya je biya bukata inda shari'a ta ba shi dama to nan zai samu ainihin lada to sai malamai suka ce duk da mujarradin mutum ya je sadu da matarsa abu ne da Allah zai ba shi lada to kuma a samu wata niyya kuma ta musamman ta abubuwan da ainihin na ambata da wannan malamai suke cewa bin niyyati tan talibul da ba'a. da kyakkyawan niyya abu na halar zai canza ya zamo ibada ya zamo da kamar yadda mun sha faɗi irin wannan yanzu bacci abu ne na halak. in ka zo kai bacci ba za ka kai to shikenan an ba baka ladan yi bacci ba ka ci abinci abu ne na halak. ba za ka sai a ci abinci Allah zai baka lada ba to amma da zai zamo akwai wata niyya da ta mai da wannan cin abincin ko wannan baccin to mutum zai samu sakamako ina jin wanda daga cikin sabai ko dai abu musa ash'ari ko wani yake cewa ahatasibu bi naumati ma tasibu bi qawmati yace ina neman ladan Allah da bacci na irin ladan da nake nema da kiyamul layli ma'ana yakan yi bacci dan ya samu ƙarfin da shi ya tashi ya kiyamul layli niyyar ka kwanta ne bacci ya zama na samu karfin jiki na yi ibada to wannan bacin lada za a rubuta maka don da asalin mutum ba aikin lada ba ne ba mutum ya ci abinci da ne ya samu karfin jiki ya bi Allah to wannan cin abinci da mu aikin lada duk da cewa asali abu ne wanda ya kai mu mubahi to saboda haka wasu malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi wa qaddimu li anfusikum wasu suka ce a'a abin da ake nufi wa qaddimu li anfusikum shine ku gabatar da dubba wanda shari'a ta tsara wa ɗan adam a wajen fusatan iyalinsa misali ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa da a ce ɗayanku lokacin da zai kusaci iyalinsa ya yi addu'a ya yi bismillah ya ce Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma da zaƙatana mutum ya ce da sunan Allah ya Allah ka nesanta mu daga shedan kuma ka nesanta shedan daga abin da ka azurta mu manzo alaihi salam ce aka kaddara samu da a wannan saduwar to Allah zai kiyaye shi daga ainihin shirin shedan to sai malamai suka ce wannan shine abin da ake nufi wa qaddimu li anfusikum to na sha faɗa mana malamai sun ce idan aya ko wata jumla ta kunshi ma'anonin da ba su ci karo da juna ba to za mu ce duk wannan sun tabbata ga wannan kenan wa kaddimu li anfusikum za ta dauki wata ma'ana da muka faɗa cewa kada mutum ya manta da neman lahirarsa ya dauka dararsa dare ne kawai na holewa dare ne na gwangwajewa dare ne na morewa a'a ya zama akwai wani bangare da zai gabatar wa kansa wani abu da zai so ya gani gobe ba, ko kuma abin na faɗa niyyar ya kamar da kansa ya kamar da iyalansa ya kuma samu ainihin ɗa na ƙwarai wannan ya zama shi ne niyyarsa ko kuma abin da muka faɗa na uku shi ne gabatar da na dubba wanda addinin musulunci ainihin ya ambata Allah sai ce wa an fi anfusikum ku gabatar wa kawunanku wattaqullah ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala alamu an na kuma ku sani ku masu haɗuwa da shi ne Allah ba Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace wallahi da a ce muna da ta rayayyu to wannan gabar ya kamata ya tasiri a cikin zukatan na farko magana ake yi ta wani abu da ya zama halal mu'amalan ma'aurata amma kuma sai aka ambaci tsoron Allah a wannan lokacin to in ya zamo an tunatar da kai jin tsoron Allah ga wani abu na walwala wani abu na halal wani abu na nishaɗi, na morewa to ina ga abin da kuma tsantsa ibada ce kaga ashe min babu aula kenan ana so a ce ya kai mumini a duk halin da ka samu kanka ka dunga halatu da takawa a cikin zuciyarka domin ita ce za ta amfane ka a wannan yanayi to Allah sai ce wata ƙulla wa alamu annakum mulaqu ibn Uthaymeen yace da Allah ya ga dama ba zai ambaci wa alamu ba da sai yace wattaqullaha wa annakum mulaqu ku ji tsoron Allah domin za ku haɗu da shi amma sai yace wa alamu ku sani ma'ana kada ku yi tantama kada ku yi shakku ko wani gezau annakum mulaquhu kuma haɗuwa da shi yace wannan jimla ya kamata ya zama ta yi tasiri a cikin bukatanmu domin na farko Allah sai ya so cewa wa'anda mu ku sani duk abin da ka sani ka ga baka da jahilci a kansa yanzu kowannen mu baya shakku in ya tashi daga nan duk zagaye zagayen da zai yi dai karshe gidansa zai koma ya kwana ko akwai mai shakkun haka ba mai shakkun haka to yadda ba ma da wannan shakkun mun san mu masu haɗuwa ne da Allah su wata sai dai haɗu wannan Allah bai ayyana mana lokaci ba bai ce rana kaza ga watan kaza a daidai lokaci kaza ba na sha ambata a baya wannan yana daga cikin abu mafi tsoro a rayuwa rashin sanin ranar mutuwa da kuma sababin mutuwa da mutum zai san ranar mutuwa to da ka ga kafa kafa da ka ga tsantseni da ga taka tsantsan da ka ga komawa ga Allah dan wani din sai da za a ba shi labar a ce ranar kaza ne to insha Allah daga fitowar alfijiri yana masallaci in ka ga ya fita sai dai bukata ta dole abinci ma nan zai ci sai hailala sai istighfari sai karatun qur'ani to ba mu san ranar ba kaga babban aiki to ka kaddara ma a ce ka san rana ba ka san mai sababi ba kowa da sababinsa wani sababin ban kwana da duniya ruwa zai sha yana cikin kan ruwan ya bare ya dinga tare har ya shi Allah zari har an yi ba dai ba wani kuma kawai bacci to idan ne ba ka bacci Allah gafarta ba sababin ban kwana da duniya bacci ba za ka sallama da bacci ne aka ce daga bacci za ka zarce kuma a ce baccin dare ba ba a ce bacci dare ba don Allah kaga sai dai wanda zai sace ka a ce an ba ka tabbas sababin bankwana ka da duniya shi ne bacci akwai baccin da 'yan kafanta shi ke nan sai dai ainihin a kai ka kamar to ƙarshe dai a zaune za ka dinga kwana sai dai ɗan abin da bai ɗauke kai firgin ka farka to duk Allah sai goyi wannan saboda bai saboda mu shiga taitayin mu kuma abu ne wallahi ko da yaushe zai iya faruwa kuma a kowane lokaci zai iya faruwa domin wannan cewa kun mulaquhu yana ɗaukar ma'ana biyu ma'anar farko daga ran da aka zare ranka to haduwa da Allah ta tabbata Haɗuwa ta biyu shine ranar tashin alkiyama to nan da Allah yake cewa wattaqullaha wa alamu annakum ku sani tabbas ku mulaquhu masu haɗuwa da shi ne subhanahu wata'ala wannan akwai tsoro akwai tashin hankali wacce irin haduwa za a yi wani irin sakamako za a gani ko me za a fuskanta amma Allah saboda jin kansa saboda falalarsa sai ya kwantar da hankulan masu imani sai ya ce wa bashirin mu'mini amma ka yi bishara ga masu imani ma'ana kai mai imani ranan wannan haɗuwar to kana da kanciyar hankali Allah ku suna ba ciki kun ga hadisi ya inganta manzo alayhi salatu wasallam yake cewa ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tunjima babu wani daga cikin ku face Allah sai yayi magana da shi babu tafinta a tsakani to yanzu wannan da aka ce annakum mulaquhu kuma sabuwa da shi ne kenan wannan yana kowa siya ga Allah ko ba dole ba ne domin ya kace na haɗu da wani ai kaga ka kaga shi kenan ko to yanzu wannan ya nuna da musulmi da ba musulmi ba kowa zai ga Allah malamai ne wasu da ce la zan ba dole ba ne shi dai mumini zai ga Allah subhanahu wa ta'ala amma kafiri ba zai ga Allah cewa za ku haɗu da Allah musulminku da kafiranku ba shi ya nuna kafirai za su ga Allah ba rashin ganin Allah a wajen kafirai yana daga cikin akubar da Allah zai musu kalla innahum an yau yawma idin mahjubun Allah ke cewa ku saurara innahum su kan kangararrun bayi kafirai an rabbihim dangane da ubangijinsu yawma idin a wannan rana la mahjubun to an sa shamuke tsakanin su da Allah malamai suka ce wannan daga cikin azabar da Allah zai yi wa kafirai ba za su ga Allah ba gobe alkiyama akwai kaɗan daga cikin wanda suke ganin kafirai za su ga Allah amma ba gani na rahama ko gani na jin kai ko gane na cewa ba amma dai abin da ya fi rinjaya shine ba za su ga Allah ba ta kowane hali to kuma wannan magana ta cewa mumune za su ga Allah wannan kun ba karamar daraja ba ibnu usaymin yana cewa ya tabbata cewa a aljanna muminai za su ga Allah subhanahu ta'ala. kuma ganin Allah zai kasance gwargwadon matsayin a wajen Allah akwai wanda kullum zai ga Allah a cikin aljanna wani ta tsallake kwana ɗaya wani kila sai bayan sati wani kila sai duk wata sau ɗaya wani abin da ya kama da haka bargwadon din ka da darajar ka wajen Allah da da'ar da kai ma Allah da kuma kaffa kaffa da nisantar maharim to gwargwadon yadda za ka ga Allah gobe kiyama Allah ka sa muna da cikin da wasu su da to sannan nan Allah sai ce wa bashirin mu'minin ka yi bishara ga mu'minai akwai almubasharu bihi akwai kuma almubasharu lahu ko ku almubashar in muka ce almubashir wanda ya yi bishara almubashar wanda aka yi wa bishara sannan almubasharu bihi abinda aka yi bishara da shi to an ambaci almubashir da almubashar ba a mutu almubasharu bihi ba dan an ce wa bashirin mu'mini kaga almu'minuna sune almubashshirun manzo alayhi salam shine almubashshir to ina almubashsharu bihi ba ambace shi ba malamai suka ce anan saboda fadinsa da kuma yanayin matsayinsa wannan yana nuna cewa shi mumini yana da bishara hawan hawa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تؤمنون نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة mumini lokacin da ake tsorata a samu fargaba to shi lokacin ake masa bishara Allah ce wanda suka ce Allah shine ubangijinmu sannan suka tsaya daram akan manufa tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sassauka a lokacin karɓar ransu da me suke zo masu Allah ta safu cewa ba za ku ji tsoro dangane da abin da za ku fuskanta ba lahira ba gari ne ba wanda ya taɓa zuwansa har garin da baka sani ba za ka yi fargaban mai za ka fuskanta ya ka fito ba da tsoro wala ta tahzanu kuma ba za ku yi bakin ciki ga abin da kuka bari baya ba lokacin da mutum yake kan gadon ajali idan Allah Ta taziya mutum zai rasu yana tunanin makoman ƴaƴansa makoman ainihin iyalansa dukiyarsa kaza kaza to Allah sai ce wala ta zano kada ku yi bakin ciki Allah zai kula da komai wa abshiru bil janna ku yi farin ciki da aljanna allati kuntum tu'adun wacce ko kasance ana muku ta. sai Allah ce nahnu awliya'ukum mu dinna mu ne masoyanku mu ne majibintanku a rayuwar duniya da kuma lahira kaga anan mumini ya samu albishir tun a lokacin bikin ransa to kafin sannan ma manzo alaihi salatu wassalam a wani hadisi yake cewa babu wani abin da ya rage na tsofane ne ko ainihin burbushi na annabta sai dai mafarki na kwarai manzara ke cewa ne a ruwa saliha an turaha da rajuli an yi rahar rajulu au turanahu mutum ya ganin wa kansa ko kuma ainihin a gan masa akwai wanda Allah subhanahu wata'ala Allah zai sa a yi masa mafarki kyakkyawa a gan shi a kyakkyawan yanayi a gan shi a yanayin da kowa yake so ya samu kansa haka ne ko ba bari, in karanta siran magabata wannan rubutu fal na malamai magabatar ko koma zuwa ga Allah kuma aka yi masu mafarki kyakkyawa aka yi mafarki da su a kyakkyawan yanayi imam zahabi a tafsiru alamin nubala yake cewa bayan rasuwan su fiya da sauri wanda yake babban malamin hadisi ya rasu 161 sai wani daga cikin makusatansa ya yi mafarki da shi sai ya gan shi ya zamo kamar tsuntsu yana ta tashi yana jira a kai tuwon aljanna sai ya ce ya ba mu kai fa wajen nan sai ce ana ma'as safaratul kiramil ina tare da ainihin jakadun Allah wanda suke masu daraja masu da sai ya ce mallabi wajattahu afdal duk abin da kai a duniya mai ka samu shi shine mafifici sai ce Ya ce karatun qur'an da ne sai na ga komai a rayuwar ta babban malamin hadisi ne amma bai ambata hadisi ba sai ya ƙura'an shi na samu fi komai irin wannan misalin suna da yawa kaga anan an yi masa kyakkyawan mafarki da ya koma zuwa ga Allah yanzu akwai wani da zai ba ɗan uwansa mafarki ga anan a majalisa ga manzo alaihi salam a wannan majalisa kowa ya kasa gaisawa da shi amma ga wani suna gaisawa da shi don Allah an cinye ko ba a cinye ba kai da kai farkin suka ce ina ma ni ne to wani za a zan masa wannan wani kuma sai makansa wannan mafarkin ga shi a cikin dandaban jama'a ga ma'aiki alaihi salam kowa yana ta so ya ganshi ana ta nunawa bai ganshi ba amma shi wani ya ganshi kowa yana so ya hannu da shi bai samu ba amma mutum ya ga cewa ya hannu da shi kaga wannan falala ce darajar? ko ka yi barci ga alkiyama ta tsaya mutane sun yi turko turko kai kuma ga littafin ka an baka na cewa ha ko mu ta biya. kaga wannan barci ne mai kyau ka gamma kanka ko kuma a ganin maka manzo Allah salamu ce irin wannan yana kasancewa to ma'ana kenan mumini tun a duniya akwai albishir da Allah subhanahu wata'ala zai kaddara ya samu ba ma wannan ba ya zama kana ayyuka na kwarai dan Allah kuma mutane su dinga yabon wannan abun wannan abu ne mai kyau sai na abu sai Allah ya kara masa yadda ya zo ya ma'aikin Allah ina yin abubuwa na bin Allah kuma Allah ya sani ina yi ba dan yabo ba kuma ba na san yabon amma mutane tsayawa suke Allah sa dai ba aiki na ne lalace ba sai sai na baka maza Allah yake cewa tilka ajilu bushra mu'min yace wannan ai shine bushara ta farko farko bishara madadauciya wadda Allah yake muri ashe kenan mutum ya aiki na kwarai tsakaninsa da Allah yi wani aikin ma baka so a gani ba wani ma baka san an gani ba amma kuma sai bayan Allah su yaba wannan abun kada ya dame ka in dai dan Allah kai yaban yaban su ba zai bata maka aiki ba to malamai suka ce nan shi a aka bar abun wato ainihin abu ɗaya aka ce wa bashir mu'minin suka ce sannan wannan gabar tana nuna matsayin imani cewa ashe imani shine jigon rayuwa Allah sai ya ce wa bashirin mu'mini yi bishara ga masu imani ce nan menene sanadin samun bishara shine imanin da suka sifanta da shi wannan zai sa ashe yake dan uwa ka yi kokari kaga cewa imani baka yi saku da shi ba saboda fa'idar da yake tare da ita a nan a cikin tafsiri wato da Allah ce nisa'ukum harsun ya ce ayin mahalla zar'ikum wato mata su ne mahallin shukawar 'ya'ya gare ku fa'atu har ai mahalla mahallahu wato ku zai kewa wurin shukar ku yace huwa shi ne wato ainihin gabansu anna yace ai kai shi shi'tum wato ta yadda kuka so min qiyamin ko ya zamo a tsaye wa kuhudin ya zamo a zaune wa ja'in ko a kishingide wa ikibalin wa idbar ko daga baya ko daga gaba wa huwa raddun lima yuqalu fil malam yace wannan martani ne akan abin da ake faɗa a jahiliya aw liqawli yahud ko kuma faɗai yahudawa da suke cewa man atamra atahu fi qubliha min jati dubliha wanda ya sadu da mace a gabanta amma kuma ta baya shine wato abin nan min ya tubri a da ah, alwaladu ahwal to da zai zo yana harare garki to wannan aya ta rusa ainihin wannan tunani kina idan ka ga mutum da wannan yanayi kada ka muna wa mahaifansa da to kace ai kaza ya faru shi za a kai kaza haka Allah ya so ya halicce shi wattaqullaha ku ji tsoron Allah fi amrihi wa nahyihi a cikin umarninsa da kuma halinsa wa'alamu ku sani annakum tabbas ku mulaquhu masu haduwa da shi ne bilbasu ta hanyar tashi fa ya yakum bi amalikum kuma zai muku sakamako da ayyukanku wa bashirul mu'minin kuma kayi bishara ga mu'minai allazina taqaw wanda suka ji tsoron Allah kai masu bishara biljanna da aljanna sai mana ne yace wa idza ya Allah bi taqwahu to idan ya zamo Allah yana umarni da ainihin a ji tsoronsa fi itiyani shahawatil mu'min a cikin zarkewar sha'awa ta mumini wa fil kayfiyyat lati amarahu biha kuma Allah ya umarni a ji tsoronsa a kula da kayfiyyar da ainihin ake umarni da ita wa wa'ada bil janna kuma Allah yayi alƙawari da aljanna liman ittaqahu fihi ga wanda ya ji tsoronsa a cikin wannan wa amana bihi kuma imani da shi fa kaifa liman ya'ti ghayra zalik to ina ga wanda zai zo ga wani wannan min umurin ibada na duk al'amuran ibadodi alhassat laha wanda dama an keɓance su da ainihin cewa ibada ce tsantsa saboda she kenan min babu aula an nuna mun lokaci za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mu abinda muka kuskure muna roƙon Allah ta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu wasu tambayoyi abinda muka sha faɗa dai shine za mu ci gaba da maimaitawa idan akwai lokutan da ya fi kamata mu tsananta da addu'o'i to wallahi su ne wannan lokutan wani dan uwa ya kiraye ni da safe yake faɗa min abubuwa marasa daɗi wasu duk kuna gani ana yaɗa su ta social media wasu abubuwa da za ka iya kira na makirce-makirce goyon bayan ta'addanci ƙoƙarin haɓaka shi musamman arewacin ƙasar nan da abin da ya kama da haka daga abin da nake gaya masa na ce masa wallahi ji a imanin da nake da shi makirce-makircen da aka sha shirya wa musulunci da ma arewacin ƙasar ba na jin na baya za su kasa na yanzu bambanci ne yanzu akwai social media na yada abubuwa wanda da ba a iya yada su magana ce wane ya ji gawa ne amma yanzu a cikin minti dai abubuwa sun kai inda ba a zaton za su kai kuma magaucin musulmi da musulunci ba wai abin mamaki bane don yi wa musulunci ko musulmi zagon kasa abin mamaki ya fahimci musulunci ko musulmi to ni abinda nake maimaita mana don Allah bayan Allah musulunci wa kanmu kuma mu dawo a cikin taitayi mu sani cewa wannan halin mu dai irin na iri na irin ba mu da wani abin da zamu da ya kai addu'a ba wata madafar iko a hannun mu wanda za mu kulla ko mu kwanci amma abin da ni na yi imani Allah yana karba addu'a kuma na yi imanin gudunmuwar da Allah yake babu shi kaɗai sanya iyakarta. So da dama ba ka sanin makinta-makinta sai wani wanda ba musulmi ba daga cikin manya ya shigo musulunci. Shi zai rika faɗa maka yadda yake mamakin irin yadda musulmi so kawo irin wannan lokaci. Saboda a da da irinsu ake kitsawa, da irinsu ake kullawa Allah ya masa baiwan musulunci ya shigo addinin musulunci. to lallai wallahi ɗan bayan Allah mai kamar muna yi yanzu akwai waɗansu hanyoyi a gabacin nan ba zan so na hanyoyin ba shekara ɗaya biyu ma hanyoyi ne ƙarfe goma dare sha ɗayan dare sha biyun dare ɗayan dare ma za ka bi amma shi wannan bawan Allah nan garin yake ce mai yanzu ta kai bayan magariba daga waje kaza zuwa waje kaza kuma yana iya faruwa ta tare da kai bayan Allah idan rayuwa ta kasance haka ta yi kunci a ce ka zamo kamar tsuntsu a cikin keji kana so ka je can baka da dama ko kuma duk abin da kake sai dai ka haɗa yana ka yana ka ido na gani ido ka je wani wuri akwai lalura za iya tasowa a da yaushe kake zaka je wani waje ko lalura ka ko ta waninka to amma a ce za ta fita a cikin tsartsar a cikin tararrabe babu abin da yake waɗanta shi so abin da nake faɗa musamman don Allah malaman makarantun da Qur'an ina maimaita wannan wurin karatun Alƙur'ani wuri ne da ake fara Allah yana karba addu'a a dinga daga hannu ana addu'a duk wanda suke shirya mana makircin nan Allah ya hana su kwanciyar hankali Allah ya saka rushe wasu a cikin tsare su kuma Allah ya mai da su a kansu kuma ya kiyaye mu daga su. duk lokacin da muka samu wata munasaba ta lokaci da muke sa ran karɓa addu'a ƙarshen dare bayan mun yi wasu ibadodi azumi ne kiyamun laifin su, karatun alƙur'ani ne wata sadaka ce hada zumunci ne duk wani abu da muke ji cewa muna sa ran abu ne na ƙwarai to kada mai ƙasa a gwiwa mu yi tawassuli da wannan damar ya Allah ka rushe makircin makirai da suke mana kuma Allah kada ka faranta musu a kan wallahi akwai abubuwan da in kana jin su kana kan ba za ka iya bacci ba wasu abubuwan irin wannan ba mahallin da za ka faɗe su bare amma kamar yadda nake maimaitawa na yi imani Allah mai karba addu'a kuma Allah yana tare da masu imani na yi imani idan mafi yawan mu ba mu da nagarta to akwai tsaye tsaye kun cikin mu wanda Allah sun nagartattu ne kuma Allah yana karba addu'o'insu to muna roƙon Allah karba addu'o'i. kirin waɗannan bayi za su na a kan wannan hali da muke ciki wannan ta'addanci yanda babu shi muka ga farkonsa to Allah nuna mana ƙarshen sa wanda suke shirya wannan ta'addanci idan masu ganewa ne Allah ya gane su su daina in ba masu shirya bane ba to Allah ya hana su kwanciyar hankali kuma Allah ya mai da sharrin su akan su kuma Allah ya rushe duk wasu alƙarar su Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali wannan hali da ake yarkuwa da mutane ana cin zarafin su, ana wulaƙanta su ana neman kuɗin fansa da su Allah kawo mu ƙarshen wannan musiba bayan Allah da suke wannan yanayi Allah ka kuɓuto da su Allah ka ya musu ka yayi musu damuwa mu kuma Allah ka shiga tsakaninmu da wayannan azalimai Allah ka shiga tsakaninmu da su Allah ka kiyaye mu daga zalunci su Allah ka ba mu da zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah